ina tare da malam umar farin gado dan jam'iyyar pdp wato babbar jam'iyyar adawa ta najeriya kuma akwai bayani da yake da shi da ya shafi waɗanda suke sa ran yin takara a ƙarƙashin jam'iyyar a zaben 2023 in allah ya kai mu umar farin gado ka yi wa kake mara baya ne ni coordinator na mai girma goma sana president ta abubakar bukula sarki da ta abubakar bukula sarki hmm. tsohon gwamna two times kuma ciyaman gwamna tsoron tsohon sanata kuma goma sana president to faɗa mana mai jawo kake mara masa baya in an duba tuni magoya bayan tsohon mataimakin shugaban kasa tiko Abubakar sun saya masa fam ya ake ciki game da Bukola Saraki a maganar fam ma za mu sai fam gobe insha Allah muna nan za mu sai fam gobe nan da Allah za mu saya masa fam a shirye muke da komai da komai mun shirye komai muna tsare-tsaren komai insha Allah za mu saya masa fam to yi mana bayanin wasu daga cikin abubuwa da mutane za su fahimta cewa lallai bukola ya dace wannan takarar so ai in ka ɗauko cancanta da jajircewa da abubuwa ina tunanin babu wani wanda yake da qualities a duk jam'iyyar pdp da ma jam'iyyar da ba wanda yake da qualities da asara ke kira saboda in ka ɗauko gwagwarmai da ya rika yi na rayuwa da abubuwan da ya yi a kan ƙasa da yaƙi da abubuwa da ya riƙa yi da yi wanda kai ka sani ni na sani kuma masu sauraro ma sun sani abubuwan wanda ba su yi so ina tunanin saraki babu wani wanda ya bi shi cancanta a pdp wato abinda za a iya tunawa game da saraki nan shine mukamin da ya rike na karshen nan wato shugaban majalisar dattawa wanda kuma duk tsawon wannan mulki da ya yi ya yi ta kai ruwa rana kwani ta kai ruwa rana da shi da fadar asarok so ko ka zo ka ɗauko duk abin da ya faru tsakanin su ai magana ce ta san rai san zuciya kuma saraki duk da abin da aka zo ana yi a sanar president ai kowa san sarake ba a yi wani da a najeriya wanda za a zo a mai abin da aka sarake da lafiya ba ba irin fita da kullu da ba a masa ba saraki kaza yau a je court of conduct yau a je ina ne yau a je ina ne yau a je ina ne ba abin da ba yi ba amma da ke mutumin kirki ne halinsa na gari ne da abubuwan da da da abin da suka neme shi da shi ba abin da ya fito masa kuma rigima da aka rike tsakanin executive da legislative wannan magana ce ta sarrai da son zuciya magana ce ake ta sarrai da son zuciya an ka ɗauko abubuwa ko a zo a ce a za a ci bashi ya ce a ba za a ci ba ko a ce kaza ai kawo abubuwa da dama masu amfani wanda kowa ya san amfana mutane sun amfana so at the end har aka zo aka yi sai ya gama shekara hudu shi cif cif ya gama so saboda irin waɗannan abubuwan da muka ga yayi muka jajirci muke cewa lallai lallai saraki sai ya fito ya amsa kira 2023 har kuma yadda tun baya so har ya fito yana so ya yadda ɗin zai zo zai don haka muke gaya mutane da su haƙura su bawa sarki duk wani ɗan takarar da yake not west ko not east su haƙura because an ka zo ka ɗauko tun da aka fara mulkin demokuraɗiyya mu zon ɗinmu north west adua ya yi shugaban ƙasa nan ma disamba ya yi vice president yanzu ga mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari yana yi ya yi shekara takwas in ka tafi north east mai girma wa adamawa a cikin abubakar ya yi vice president shekara takwas surar central ne ba su taɓa yi ba kuma kashi gunar central babu wani wanda yake da muke da shi a central ba wanda ake da yi irin saraki wata wanda ya cin santa irin babu eh akwai wani abu da ya samu mahaifinsa lokacin shi marigayi eh, olu sula saraki wanda saboda ya samu karbuwa a zamanin ana eh, wato wasu jam'iyyu ne na wancan jamhuriya ta biyu ko eh, sai da aka ce shi a arewacin kenan arewacin arewa yankin aka ce shi a wani falalu sunan sama ba <laughs> ba wani sura saraki ba to ya zama shi yana daga jihar kwara jihar kwara nan yankin arewa ne idan ana magana yan arewa an fi so sai wasu yan arewa suna ganin kamar shi dan kudu ne yan kudu kuma suna gani a wato yarbawa kenan ai dan arewa ne eh, wasu yarbawa ne da ake kira gambari din na waɗanda mm. suke haɗe da fulani mm, mm. Eh, kamar yin an da shi yan arewa kawai aka tsayar sosai fulani aka tsayar me za ka ce kan waɗannan irin bayanai so ai ka zo ka ɗauko ita dai kwara ba ta yadda za a yi ka cire kwara daga arewa kuma ba ta yadda za a yi ka ci hiba ɗan najeriya ba kuma koma ɗan ina ne magana da ake najeriya ke magana duk abun da za ka yi in ka zo najeriya kake magana me wani najeriya ɗan ina ne koma daga ina mutum ke yi ɗan arewa ne ɗan arewa kuma ɗan ido ne kwara arewaci ba ta yadda za a yi idan kana katsina ko kana sokoto ko kana ah, adamawa ka ko kace za ka cire kwara daga arewa ba zai yi ba domin 'yan arewa ne arewaci dole ya zama dole ba wanda ya sai cire su daga wani kuma 'yan najeriya ne masu yanci so bai yi yiwuwa ka zo ka ce eh, wannan amma kasan mutane da ke mutane kowa da bakinsa sai abin da ya ga wani zai faɗa mutum da bakinsa ba ka hana ya faɗa abin da ya faɗa mana abin da za a yi sa rai daga kamar ma a 2019 da aka dawo ina ji yanzu ma akwai wasa da take nesa ko eh. ita bemi sola eh, wannan ko an ce wace an ce ba sa ma shiri sam ah, ah, da shi sha gidansu ma ko wace babban minista ma ba sa shiri ah, wannan ba gaskiya ba ne uba dai, ya fi ƙarfin wasa uwa da ya fi ƙarfin wasa kuma mutane kamar yadda nake gaya maka yanzu nake gaya maka na wancan mutum da bakinsa ai ba za ka rashi wani abin da ya jini jini ne wannan bambancin ra'ayi da aka san wani abu ne ba siyasa ce kamar ana misali a gidanka cikin gidanka za ka iya yaba ɗa ka buɗe shago nan ka ce za ka sai da shinkafa don ya koma gefe ya ce sai da kayan miya ko wake za ka ce za ka ce ba zai ba ba zai ba ra'ayi ne siyasa ta wuce an yi siyasa an gama kowa ya san makomarsa amma yan uwan ta wanda ya ci daidai mi ba kuma sa ake bace babu misali yanzu yanzu zo sukar shugaba buhari za a ce ma tsohon soja ne halayensa irin na sojoji ne hmm. shi kuma irin su bukola saraki za a ce dan jari hujja ne wato mutum ne wanda ya taso cikin kuɗi da sarauta hmm. don haka kusan yana nesa kilomita wato milamilai za a ce ne tsakaninsa da talakawa da nisan gaske so a ka zo ka ko a da mutum da muka tahi da muna baban saraki yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi taimaka mutane a najeriya harkar ciyar da mutane da ba da gudunmawa addinin musulunci da kiristanci da komai wanda bai sani ba gudunmawar da ulusula ganye ba da. haka ɗansa shi saraki ba ka zo ka ɗauko mahaifinsa din najeriya ba garin da ba su kayan babansa babu wanda bai su kayan babansa ba ba wanda bai ci kayan babansa ba sannan shi kan shi wannan nan ba wanda ba su wannan ɗan kusa ba akwai foundation da yake da shi abubakar na ci foundation ba wanda bai san foundation din nan ba babu jihar da sikina ta sama ta je ba babu jihar da ba a je aka ci kayan shi ba babu jihar da bai tallafa wa talaka yake ne yau a ba ana magana ma da taimakon mutane ma mutane ai ba wanda yake taimakon da sarraki suke ba mai taimakon da sarki harkar mutane dai ka zo a Najeriya dai arewa ka zo ka ce maganar ta da tallafa mutane ko talaka ko mai bamu domin saraki duk wannan faɗi tashin da yana idan talaka yake in dan ta kansa ne saraki bai da kara'in gida bai da kara'in mota bai da kara'in mota bai da kara'in riga bai da kara'in biya wa yanayin makaranta duk abin da Allah ke masa ba abin da Allah ke masa ba duk abin da ka yana yana idan talaka sannan ka ɗauko duk staff na saraki duk staff na saraki ka je ka ce ne na gama ko ka je ka bincika din najeriya sadaki kaɗai ne yake a cikin staff ɗinsa ma'aikatansa suka yara yan ƙasa da shekara talatin da biyar talatin wanda suka haura shekara arba'in za ka iya riga su wasu mutum hudu zuwa biyar ba sannan duk abin da sadaki ke ɗauko ka duba tarihi ko a sanar firzan da yake me makoma arewa da me talaka zai amfana yake ba wai don yancin kansa ba ko rikici da kake magana ɗan da kake magana rikici ai ba don shi yake yi ba don da ne za a zo a yi abubuwa za a kira ya satalin na kasar da gwamnati take menene za a masa ai dan talaka yake yi kuma talaka suna gana abubuwan da ake sarraki ba wanda bai sani ba a baban sai har fidin santa gare su tun da aka baban shi kwanta su sarraki suka bada akwai fidin santa a kwara za ka zika ci abinci buri har gobe sarraki ba irin abubuwan da bai yi tallafa wa mutane makaranta ya kai su kasashen wajen karatu ya biya asibiti kullum daga ina kake ko me kake taimako ga sarraki in haka ne a ƙarshe umar hmm. in an duba jam'iyyar nan ta pdp kusan akwai ƙalubale saboda akwai sabbin waɗanda suka taso waɗanda suke son irin su saraki da wasu da suka taɓa yin takara su kauce su bar musu waje su ma su samu su fara yin takarar nan zan ma misali da irin gwamnan sokoto aminu waziri tambol ga gwamnan jihar rivers nelson wike Eh, suna daga manyan misalai waɗanda su ma suke so lokacin su yayi kai ga ma gwamnan jihar bauchi tsohon minista abuja kenan bala mamba duk sun nuna aniya yawwa to alhamdulillah kamar yadda na gaya maka in ka ɗauko tambuwan mai girma gwamnan jihar sokoto ya zazzanta amma maganar da ake maka ita ce ai ba mu kaɗai ba ne ba 'yan notice ba ne kaɗai 'yan najeriya ganin nake ba northwest ba ne kaɗai yan najeriya bai yiwuwa ai demokradiyya ake ko ana da yanci bai yiwuwa a ce yar aduwa ya yi shugaban ƙasa nan mu ba ya vice president mai girma da muhammadu buhari yanzu ya yi shugaban ƙasa shekara takwas kawai sai wani daga sokoto ya kara fitowa takara daga northwest a zo a ce a wannan su yi northwest mai suke ai ba zai ba <laughs> ai ba zai ba ezu yan najeriya su zo ba yan najeriya ba ne ba a notice a cikin bai bayar zan ba a yanzu magana da ake ya kamata da abin da ake a bawo notice ko notice a bawo notice central ko notice in ka tafi notice waye ne ne kauran boci kake magana so kauran boci gwamna ne ya je cika ci gwamna ya gwamna shekara takwas ya je yi da gwamna shekara takwas ya je mutum bai gama gwamna ba aka ga aka ga kamun ludin yasa kuma sai a bako a ce a zo a yi gaban kasa ya fara gama da jama'a zuwa magami ya yi a abocin mai bocin take ciki wannan magana da ake North Central ya kamata lokacin ne da za a ba North Central dama a ba North Central dama su zo su yi da abin da ya kamata a bayan sadaki dama ya zo ya abu saboda Najeriya tana buƙatar mutum ce kamar sadaki. wanda yau aka ce abu ya faru a Zamfara zai ɗau kafa ya tafi Zamfara in aka ce abu ya faru a Fatakwal zai tafi Fatakwal in aka ce abu a a naija ake yi zai je naija ba wai kawai allai a ce yaran yi daga bila suna nan suna zurutu suna kaza suna kaza abin da ya kamata ke nan ba wai wannan ba sannan najeriya abin da nake gaya maka najeriya tana buƙatar mutane irin ka masanaki ba wanda ya san ta rike najeriya 2023 irin sarki saboda najeriya tana buƙatar mutum mai international connection sarki yana ce tana buƙatar mutumin da zai ɗauko ɗan rasha ɗan amerika ɗan ina ne kawo su su da najeriya duk an ka ɗauko sauran waye ne yake da shi babu sarraki ba abin da bai hada ba duk wani qualities na cancanta da kake tunani ba abin ba qualities da sarraki bai hada ba babu qualities duk qualities na shugabanci ba abin da sarraki bai hada ba sannan ka zo ka ɗauko duk wani wanda yake takarar gaban ƙasar kai ai ɗan jarida ne kai ka san aikin kowa ka san mukamin kowa a zo a duba yawa ya yi wasu wani in ni abu da rage gaya mutane da kowa har shi na gaya masa mai gidan nawa? duk wannan yakin da muke idan akwai wanda sun fi cancanta to ya haƙura ya bi idan akwai wanda ya fi cancanta su masa kuma su amma har gobe zancen da nake maka in dai cancanta ake magana in dai cancanta ake magana ba wanda ya cancanta a jam'iyyar pdp da ma ba wanda yake da kwalitin da sanaki ki da in kuma akwai shi a fito da bara ya yi sanar farazan shekara hudu ba irin rikicin da ba yi ba cif cif ya rike kasan nan ba irin abin da ba yi da ya rike kasan nan aka biya albashi aka biya komi da komi ba irin abin da ba ya hana a wani ba ci wahi ba da aka rika biyan mutane albashi a yi duk abin da aka yi an biya dilliya bilitis kudin yan kwangilin da mai ba abin da ba ba to da mutumin da yawa na kuma za a a ce mai za ka zo ka haɗa shi ya ba ba to in haka ne umar muna jira mu ga an sai fom an fito takarar da gaske eh wannan magana fom ba mu wannan insha Allah wannan kamar ma an yi an gama dindar Allah in Allah ya so yadda za a je za mu je kamar yadda aka je aka siyo a jiran Adama za mu je za mu siyo su fom mu kira muke fito lallai in wallahi tallahi in sarki bai takara ba mai mun kai kara wallahi tallahi kara za mu kai su fito idan bai bu ba kuma wani wanda zai zo ya ce mana wai kaza kaza wannan mulki ya dawo north central ya dawo arewa ta tsakiya a yanzu kuma yan najeriya ba mulki zai ta tafiya north west ko north east ba ba zai ba kuma yanzu mu mutanen mu yan north central ma idan ma ana magana ma wani ai bai ma kamata wani mutum daga north central da ya ce zai fito takarar shugaban kasa bai ma kamata north west north west bai ma kamata mutum ya ce zai fito wani shugaban kasa daga north west ai saboda yankin suna da yawa ne to yankin yawan da ake ai ba mu kaɗai bane najeriya ba mutanen nan bane ko ina jiya ne su yan north east ba ina jiya bane ba su musu da ake neman ƙura su in ƙura ta ta neman ake ko a ce yawancin basu da ƙura ko su da wani ai nema ake kuma su mai kasa ne na su zata da ka zo ka ce ba su ba za su yi ba ko su dabba su jiya da ka cika kasar ga najeriya ne ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba kenan ah, umar yana jin Shi mu ce ma Allah ya bawa mai rabo sa'a sai mun ga fara kamfen din mu jawaban da za a faɗa ku amin ya rabbal alamin muna godiya sosai Umar Farin Gado kenan eh, na gaban goshin sanata Bukola Saraki mun gode kwarai da gaske godiya da ke neman haka assalamu alaikum